assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis uku ga watan rabi'in al'awwal ijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi sarma makandi allah Madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda malin yake fayyace mana bayanai da suka zo daga annabi da kuma malaman farko tun da kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa dangane da abin da ya shafi ilimi malanta da kuma ɗalafta inda waɗannan nassoshi suke ƙoƙarin saita al'umma akan turbar da Allah madaukakin sarki zai karɓe su a matsayin bayi na gaske masu bauta mai wanda suka san shi da kuma fayyace masu hanyar da in sun bi to za su ba hanyar iblis da ya fanɗare ma Allah madaukakin sarki ya zama wani abin kyama a cikin al'umma baki ɗaya muna gargashin babi na sha biyar babun fi a hawa babin da zai bayani dangane da nisantar son zuciya son zuciya a matsayinka na ɗalibin ilimi son zuciya a matsayinka na malami son zuciya a matsayinka na wanda za a yi mawa'azi ko a tunasar ko a faɗakar ko a ankarar ko a nisar da kai a kan abin da za ka bi ya zame maka matsirata duniya da lahira to har zuwa yanzu dai muna ƙoƙarin fayyace menene son zuciya Mai ya kamata mutum ya taka ya bi don ya tsira daga wannan cuta malai mana ishara cewa mu karanta hadisi a can can baya wanda ya riga ya zo ya yi sharhin wannan hadisi da ke bayani don gane da abin da ake nufi da son zuciya to sai muga dacewa mu zo da wasu 'yan misalai ɗaya biyu uku na wasu bayan allah na ƙwarai wanda son allah maɗaukin sarki ya mamaye zuciyarsu ya zama ba su kallon kowa in ba abin da allah madaukin sarki yake so kuma ya yarda da shi ba sannan da misalan wasu daga cikin bayan da suka fanɗare suka sa son zuciya domin gudanar da addini ko kuma rayuwa suka hallaka a wannan janibi mala ya buga mana misalin abu jahal da kuma ja'adu bin dirham salahan bayi waɗanda suka kiyaye son zuciya suka bi allah suka tsayi daram akan bin Allah ba abin da ya kada su daga ciki mala ya ce akwai al'imam ahmad bin hanbal imam ahalus sunna wal jama'a a inda mala ya ce mukhalifatul imami ahmad lalhawa hawa imam ahalus sunna imam ahmad dan hanbali ya saba masan son shi da ra'ayin shi domin za ku zo za ku ji kamar yadda muka karanta da ku cikin tarihin shi karo ya yi da sarakuna ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba na zamanin shi wannan ya kwanta ya rasu ya gadar ma wancan mulki da kuma fada da ahmad ɗan hambali a kan tsaya ma addinin allah da kiyaye abin da allah yake so bayan da ba a yi imamu ahadu sunna wal jama'a ahmad ɗan hambali ya zama ya yi shakin ba amma bai yi ba kuma inda zai biye ma abin da waɗannan sarakuna suke so zai samu dukiya mai tarin yawa zai samu mulki zai zama yana kusa da sarki duk abin da yake so za a bashi kuma zai zama mai fada a ji a ƙarƙashin gwamnatinsu kamar yadda aka samu ahmadu ɗan Abidu Ad. wanda bai kama kafan kafan kafan ɗalibin ɗalibin ahmad dan hambali ba saboda ya bi abin da sarakunan gargajiyan wancan lokaci suke so sai suka haɓaka al'amarin shi suka kimanta shi suka martaba shi suka kashe bakin duk wani malami da zai buɗe baki ya fatawa saɓanin fatawan ahmad dan abidu at to kaga da ahmad dan hambali ya biye ma son zuciyan shi shi zai samu wancan ɗaukakan da yanzu kuma ya zama nasiyan mansiya da yanzu ko labarin shi ba a yi in ba tarihi irin wannan ya taso ana son a bayyana wa mutane irin kwaran da aka yi ahmad dan hambala ba da cutar wanda aka yi mashi ba ka jin labarin irin su ahmad dan abidu a da kwata-kwata kun gano wannan da kyau ku amma shi kuwa murrus zaman dole in dai za ka ji hadisi za a ce rawahu ne kana nan ko sai ka tsinci cewa rawahu ahmad ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya guji son zuciya ya nisanci abun duniya ya fita daga cikin bayin da Allah ya ce mu annabi ga labarin cikin alkur'ani a rika zama ana biya mu al'umma laila nahar watulu alaihim naba alladhi atinahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-gawin wallahi in Allah madaukin sarki maka baiwa na ilimi sai ka yi taka tsantsan kowa zai zo ya ce zai makale da kai don ya cimma manufan shi a cikin addinin Allah to shi kuma Allah madaukin sarki yana da nashi manufar da ta saba wa manufan kowa annabi na da nashi manufan da ta daidai da manufan da Allah ke so da ta saba wa manufan kowa to ko in ka ce za ka yi ƙoƙarin justifying ɗin manufan Allah da na annabi da na sauran ɗaiɗakun jama'a to hawa za ta same ka sai ka koma ka zama abdullil hawa bawan son zuciya ba bawan Allah ba sai ka zama mai maɗaiɗakun jama'a ɗa'a sama da yi wa manzan Allah ɗa'a ina fatan mun gano wannan da kyau ni ca nake yin ɗan adam na da kan gado da ni da kai da ke da su da kowa za mu tattare ne mu ɗunguma wajen bin Allah da annabi dukkan mu fasinjoji jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko bar dai ku ji dattijan arziki imamu ahlus sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki ya kara mai dubun dubatan yarda malai ya ce qala rajulun lil imami ahmad wa huwa fi sijni wani mutum ne ya ce ma imamu ahmad bin hanbali a lokacin imamu yana cikin kurkuku allahu akbar wannan shine dama ɗabi'an bayan allah na ƙwarai kun gani ko dai a kama ka a ɗauri ko a yi ma barazanan ɗaure haka aka kama babban annabi ɗan annabi jikan annabi tattaɓa kunnen badaɗayin allah annabin allah annabi yusuf aka garkame shi a gidan yari ba cas ba as awa kulle shi haka kawai saboda jita-jita saboda ƙazafi saboda an buƙace shi ya ba da kai bori ya hau ya ce a'a Allah ya tsaya ma haka suka yi wa mai gidanmu manzan Allah wannan barazanar wa idh yamkur bika alladhina kafaru li yuthbituka za a kama ka a kulle ka ko a kashe ka ko a kore ka a gari wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin haka suka bi annabi Musa da tawagan shi jama'an Musa suka ce inna lamudrakun kafire ba za su riske mu ga rundunar fir'auna baya ga teku ya kaka gida a gaban mu qala kalla inna ma iya rabbi sayahdi ina ubangiji na na tare da ni ba abin da zai faru haka ba su tsaya ba suka kira mitin wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wala yuslihun haka suka kira gangan ko suka zo suke taro dan aima annabi salihu kisan gilla suka ce taqasamu billah kowa ya zo ya rantsi lanubayyitannahu wa ahalahu. mu zami mai kwantan bauna da shi da duk waɗanda suke tare da shi sun na ƙulan na di waliyihi sannan in garin Allah ya waye sai mu faretin wasu samari mu ce wallahi ma shahidna mahalika ahalihi ba mu san waɗanda suka kashe ba in ba waɗannan ba wa inna la sadiquna kuma wallahi muna kan gaskiya ne wa makaru makaran wa makarna makaran sun shirya makirci Allah ce mu ma mun shirya namu hum la yash'urun fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu kun gano wannan da kyau ku haka dai makirci ta tahowa aka yi bayan Allah na kwarai har makirci ya kawo zuwa ga imamu ahlu sunna wal jama'a wa huwa fi sijini haka aka yi ma ahmad dan hanbali haka aka yi ma ibnu taymiya wa huwa fi sijini haka aka yi ma baba albani wa huwa fi sijini mun gano wannan da kyau ku shi ma a kai shi gidan yari saboda sunnan waɗannan bayan Allah na kwarai ƙarshe duk waɗannan bins ake ana kashe su dama haka sunan wanda yake kan gaskiya kenan ƙarshe allah maɗaukin sarkin ya tashi girmama kai martaba ka sai ya sa a kashe ka don ƴan laifuffukan ka wani ya ludi don ka tafi wajen allah salin alin in Allah bai azarta ka ɗaukan makami ka je a fafata da kai a bagen fama ba cin da ka ɗauki makamin alkitabuwa wa sunna ka fafata da kafirci ka fafata da shirka ka yi ɗauki ba daɗi da bid'a son zuciya zalunci fasikanci miyagun al'adu ka sa giredan sunna ka yi raga-raga da su to sai Allah maɗaukin sarki ya baka darajar shahada ta yadda za a samu wani fajirin bawa ya ta sanadiyyar tafiyanka lahira wannan manƙaba ce falala ce daraja ce ɗaukaka ce da allah ba kowa yake ma ba sai bayan shi wanda ya zaɓa yake so allah maɗaukin sarki mu ma muna bara allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙalar rajulun lil imami ahmad wa huwa fi wani mutum ya ce ma imamu ahmad ɗan hambali lokacin yana kurkuku allahu akbar al'imamu ahmad yujladu lokacin ahmad ɗan hambal ana dukan shi da doruna mun yi maku bayani imamu ahmad buna hambali mutum ne wanda yake da jiki ɗan ƙarami ɗan ruwan jiki yake da haka ba babba ba ne ɗan ƙirt ne haka haka aka zo da bulala ana jibgan shi sababi wa ƙofihi saboda tsayi wanda ya yi nusratan lissunna nusratan sunna in kaga kana sunna suna ɗauko abin hannunsa suna baka ka tuhumi kanka wallahi ba sunna kake yi ba in kaga kana sunna suna goyon bayanka wallahi ba sunna kake yi ba in kaga suna kana sunna suna kawo agaji tallafi tanyi jinjina ana tare da kai wallahi ka koma ka binciki kanka ba sunna kake yi ba in dai sunna za ka yi to kullum ko za ka yi karo da kafirai za ka ɗauki ba daɗi da 'yan bida'a za ka fito na fito da 'yan son zuciya a azzalame fasikai ba za su taba barin ka sarara ba wannan ita ce al'adar sunna tun a da har yanzu har abin da zai zo nan gaba domin babu sunna bida'a babu tauhidi kafirci babu wannan cewa kaza stroke kaza babu ko dai ka bi Allah ne ko kabari. udkhulu fi silmi kafa babu maganan bauta ma Allah rabi da rabi ana raba kafa ana bara ana karuwa wannan ɗabi'an nifaka ce Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu al-imamu ahmad qad ahlul islam imamu ahmad dan hanbali ya jagoranci al'umman musulunci fi wujihil bid'a dangane da ya fuskanci bid'a gadan-gadan qala lahul ma'amun ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya waɗanda suka ɗauki ba daɗi suka azabtar da bawan Allah suka ƙware shi suka cuce shi suka zalunce shi suka wuce gona da iri akan haƙƙin shi sarki ma'amun kul ya ce ma ahmad ɗan hambali in kana neman zaman lafiya ka je ka zauna da iyalanka Ka ce sanyi daga bukun da kake sha to ka ce alƙur'anu makhalukun ƙur'ani halitta ne kaɗai abin da ake sai ya faɗi kenan ya ba da kai bori ya hau ya ce alƙur'anu makhaluk sau da dama mutane ba su fahimta ba ne wani sai ce to ya ce mana ya huta kai in gama gari ne shi gama gari ne kun gano wannan da kyau ku akwai wanda allah madaukin sarki ke aiki da shi kalman shi kwaya ɗaya in ya faɗa to wannan gaba ɗaya za ta zama ta kewaye sasanni za a ji za a ba da labarinta kai ko sai ke ta faɗa na kusa da kai ma ba yadda ya ba to ba da kai yake yi ba akwai irin ku bila adadin sun bi sarki ko labarin su ma ba a ji ba amma shi ya faɗa to matsala ne misalin yanzu a ce sanda malam albani ke da rai a ce a zo a ce ya faɗi wata kalma yanzu wannan kalmar sai ta waɗe afirka kaf ta waɗe duniya kuma a ɗaki zai faɗe ta ba tare da wani abu ba kai ko sai ka je gidan rediyo kai ta faɗa ba wanda ma zai san kayi kun gano wannan da kyau ko aikin matsayi matsayi ne ɗaukaka ɗaukaka ce karɓuwan tasha bamban shi yasa in Allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin lafuzzanka cikin harafanka cikin maganganun da kike faɗi yake hawa kan zukatan bayi na kwarai sai kai kafa kafa da ra'ayinka da son zuciyanka da tunaninka in ba haka ba sai ka jefa kanka cikin bala'in da fitan shi duniya da lahira zai maka wahala ina fatan mun gano wannan da kyau kawai abin da ake so ya faɗi jifa ƴan ƙaramin sentence da bai kai sadara ɗaya ba kul alƙur'anu makhalukun ƙala sai imamu ahalus sunna wal jama'a kadu a immatul islam ya ce la ban faɗi a ma mu 'yan salafiya mun gado ne daga wajen iyayen gidanmu duk abin da sarkin gargajiya ya faɗi mu ce la ba za mu yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau inda za ka san albani salafi ne wanda yake bin tafarkin magabata aka ce ka bari ya ce ba zan bari ba manzan Allah ne ya ce aka ce wane ne fa ya ce ya ce koma wane ne alaihi rahamatullahi rahamatan wasi'a rahamatan mutatabi'a mun gano wannan da ke ku ya ce ba za a yi ba sai ne. ya wuce ɗauri ne bayan ɗauri ya wuce kisa ne to sai menene kuma za a ƙara ma albani yanzu akwai abin da za a ƙara ba wani abin da za a ƙara shi sa malamai ku tsaya mu sunna a kama ku a ɗaure ba komi a kashe ku yi shahada kun gano wannan da kyau ko haka ibnu taymiya ya faɗi za mu zo za ku ji cikin tarihin shi aka ce ya sassauta ya bi sarki ya ce ina ya ce me za su man su banna a gari in karantar da addini a kore ni in shiga duniya in yada musulunci a kulle ni in yi azumi in yi karatun alkur'ani in ƙara karfin hadda in gyara alaƙa na da mahalicci na su kashe ni in yi mutuwan shahada ya ce ni duk abin da aka yi man ba asara a ciki sai dai su si asara jawabin gane gano wannan da kyau kowa ya tsaya akan gaskiya ka karantar da gaskiya ka faɗi gaskiya ka yi abin da waɗannan bayan Allah magabata na ƙware suka yi wallahi sai Allah maɗaukin sarki ya sa albarka ɗin gurungum ɗin rayuwanka amma kana bara kana karuwa kana raba ƙafa kana sunna kai bida'a wallahi za ka sha mamaki Allah maɗaukin sarki ba zai tarfa ma garun nono ba ko ko in ma an nema a tarfa mai to za ga abin da zai tarfa a cikin shi kuwa Allah maɗaukin sarki baya karɓan cuwa-cuwa jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku shine malam ya tsaya ai aka ce ka bari ya ce eh aka ce to zaka ga abin da za a mi maka to shine muka gani ai jama'a mun gano wannan da kyau ku su ma shirya abin da Allah zai masu ni dai dadi na da gobe wallahi saurin zuwa daɗina na da Allah da ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai mutu inda an ware suwana da suwana banda su a mutuwa ko masu jin daɗi iri kaza da mukami kaza da zama gida ko yanayin mukami iri kaza ba su ba mutuwa to da shi ne an cutar da mu amma cin da kullu nafsin za'iqatil mauti tana nan to magana ya kare ai kuma Allah madaukin sarki ya nuna mana kowan ma zai mutu ai dan ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma tafi ƙara abki bata bar fanko mara kobo ba mun gano wannan da kyau ku kowa ɗaukan shi za ta yi ta tabi da shi in kana takama da sarauta ne ai ga fir'auna kalli duk gawan shi can cikin ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makure shi ba ta bar shi ya sarara ba in kana takama da ƙanƙanta ne ba ta bar kwado da kurkudu ba kowa ta ɗanɗana mai ku kugenta Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ka tsaya ma sunna ka tsaya ma gaskiya ka faɗi gaskiya bil hikimati wal mau'izatil hasana Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya mutu amma ana can ana bibiyan maganganun shi ilimi kenan kowa so yake da Allah a turo mana kasusun mala albani a turo mana kaza kowa yanzu gaskiya yake so a gaya mai an waye gari hatta 'yan shi'a tsawaran karatukan albani suke yi saboda su ba su san yadda yake ba sai bayan da kashe shi suka ce bari su bibi abubuwan da suke yake faɗi suka ce gaskiya yake faɗi a shi 'yan ɗariƙu suka ce gaskiya yake faɗi 'yan ƙungiyoyi suka ce gaskiya yake faɗi kiristoci suka ce gaskiya yake faɗi ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ce gaskiya yake faɗi kai hatta sarakunan gargajiya suka ce ai ba san haka yake ba a ce gaskiya yake faɗi Allah kenan bayan baka yema aiki kana nan kana mai aiki ka mutu yema aiki Allah kenan shi sa riki Allah karbu da duk wani hayaniya wallahi ba wanda ya sai kashe ka sai kwanan ka yayi ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala wallahi ka faɗi duk gaskiyan da kake son ka faɗi amma da hikima da wa'azi kyakkyawa duk wanda ya ce zai kashe ka ba shi wajen ka ce ina nan mun gano wannan da kyau ku? wallahi in ajalinka bai cika ba ba wanda ya isa ko an yi kulun kulu fita da kai za a gama za ka haye ina fatan mun gano wannan da kyau imamu ahlu sunna wal jama'a ya ce la ba zan faɗi ba fajala duhu suka ci gaba da dukan shi kalan ladhi jaladahu wanda ya rika dukan ahmad dan hanbal yake cewa wallahi laƙada jalattul imamu ahmada ni dinnan na dardaki imamu ahmad jaldan dukan da law jamalan da raƙumi na rika duka da wannan tsimagen da nake tsabga mai lamata wallahi sai raƙumin nan ya mutu kamar ahmad dan hambali din najeriya ba taɓa malami irin shi ba mun gano wannan da kyau ko din najeriya inda za a tura malaman najeriya na gasken da na shirman waje guda wallahi gaba ɗaya ba su kai ahmad ɗan hambal ba tun da aka yi ta kan ma ka ce wai ko duk da na gasken da na hayaniyan duka ture su waje ɗaya ba wanda ya kama kafan shi amma tare shi aka yi a gidan yari ana jibgan shi wani zai ce ina ɗaliban duk an bubbuge wasu an kashe wasu an watsa wasu iyalan shi fa ba su da ƙarfi yayin nashi kwaya nawa ne mun gano wannan da kyau ko an kama ka ana duka ɗanka mai zai iya allah madaukin sarki ya sa mu dace har ma wani mawaƙi ya ce utiya bi da julida hamsina marra fasujjina ma'al imami ahmada wa wada'a fi zanzanihi al-imamu ahmada yuhayyinu al-imami ahmada ya ce utiya bi hammarin an zo da wani ƙwararre fitacce wanda ya dimanta wajen shan giya julida wanda saboda shan giyan shi an mai bulala bulala hamsin marra so hamsin ya sha a da kai ya sha a da kai ya sha a da kai har so hamsin me yasa bai daina ba hmm? ittiba'ul hawa yana biye masan zuciyar shi ne duk dukan da aka yi mai dan ya bari ba zai bari ba so hamsin fasujjina a kama shi saboda an rasa yadda za a yi da shi giya ta zama shi shi ya zan ita duka bai sa shi ya bari ba to kaga mashayi ma kenan bugu bai sa shi ya bar abin da yake yi ba sai kai kana wa'azi aka ɗaure shi ma al'imami ahmad tare da imamu ahmada a fi zanfi zanzanihi Al'imamu imamu ahmada a sel ɗaya aka sa shi a cikin inda yake na aka jefa ahmad dan Hambali, luhayyinul imami ahmada don su wulaƙanta imamu ahmad mun gano wannan da kyau ku wallahi san da suka kama ni suka kulle ni haka suka sa cikin yan fashi ɓarayin yara mashaya yan iska ba mutumin kirki cikin inda aka ɗaure ni ko mutum ɗaya. daga wanda aka je ya kashe mutane sai wanda zaka ji ya saci yara sai wanda zaka ji ya kidnapping din mutane garkuwa da su sai wanda zaka ji dan 419 ne yan fashi da makami sun bude mutane wuta waɗannan ba mutumin kirki ko kwaya da shi sa da suka ji cewa wai wa'azi ne aka kama na kulle ni sai suka tausaya min kun gano wannan da kyau ku walla suka rika gaya min kaga mu kaza muka yi kaza muka yi kaza muka yi can sai ga wanda tija an kawo shi tsoho tuku shi kuma menene mai gadi ne kuma fasto ne kun gano wannan na ce a ah, ya aka ya ce to ni ban da mukullin sto ogane ke da mukullin sto aka zo aka buɗe sto aka ɗauke janareto kuma an ce wani na ɗauka yanzu don allah a dai shari'an gaskiya ba shari'an najeriya ba wa ya saci janareto allah ya mu dace mala ya ce al'imamu ahmad lamma kata fuhu billaili shi imamu ahmad to to yana da bukulli da shi ha an ce kuma ba ga janarit kuma budewa aka yi inda ballawa aka yi da sai a ce ya aka yi aka balla a budewa ne aka yi aka ɗauke janareto na ce janareton nan irin i pass my neighbor ne irin wannan ɗan karamin ne da matasa ke ɗan kullawa su ɗan kallaci kallon su na zamani ya ce wa ai sai an zo da kran ne za a iya ɗaukan shi kun gano wannan na je to ya ake aka ɗauka baka nan ya ce shi yana aikin rana wanda yake aikin dare kuma bai da lafiya kuma ya sanar aka ba shi izini ya je ya huta ba komi shi kuma yana gida bai zo ba shi kuma wancan an ce tafi to kaga da yaushe oga ya zo dauke janareto mun gano wannan da kyau ko to shari'a ne irin na masu malfa bayan da aka iya da ita aka ɗauko wanda bai ci ba bai sha ba bai taka ba bai baras ba ba cas ba asna cikin harkan aka za kulle shi wannan shari'a sai an je gabar Allah ai Mun gano wannan da kyau ko wallahi sai an je gaban Allah tsoho tukub shine fara addu'an ce kawai ya bacci Allah ya karba ya za a yi ni ma kawai na mika al'amari na zuwa ga Allah ce da safe suka kama na suka je suka ce wa kulle na kai ni gidan yari a kafancan ku ku ajiyayi in ba kai ku gidan yari a kafancan ba Allah maɗaukin sarki ya sa wa ce khuzuhu fagulluhu summal jahim summa fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi wa ga mu da lafiya lo ba me faru da mu wani ma in ba mu gaya mashi an taba ya mu ba sai ya dauka ba taba yi ba sai ce Allah hutun ga kawai kake gogor gwagwarmayan da ake da waɗannan makiya Allah na ciki da na waje Allah kaɗai ya sani in ba dan ma an dogara ga Allah kul amanta billahi sun mastaƙin ba sai ga mutu ya zama ƙwarangwalai ina fatan mun gano wannan da kyau dukan ko ta ko'ina, amma ba za su iya ba sau da an tsaya ma sunna kuma sun haɗu da hurtumin zaki sun haɗu da asalin kurman dutse na uhudu ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani abin da zai faru da izinin Allah ka shi shi kurman dutse na uhudu ko ka da kai sai dai kai ka watsi hurtumin zaki shi kuma in yi gurnani duk 'yan ƙananan bisashe sai su kwanta shi bai bi ma sai dai je cafke kawai sau da in yi gurnani to sai ga ƙananan dawa sun kawo kansu jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wani abin da zai faru na rantse maku da Allah kowa ya tsaya ma Allah kawai kurewan abin da za a yi maka guda biyu ne a kulle ka a kashe ka ba wani abu a cikinsu kar wanda ya damu wallahi wannan bai taba firgita ni ba dan na san in an kama na an kulle ni gidan yar da mutane dama me nake aka kulle ni ba wa'azi ba zan ci gaba da yi a can haka wala albani ya rika yi a kai mai ya ci gaba da wa'azi kawai na musuntar da mutane shikenan ka huta kai kai ta wa'azi in sun kashe ka sun rage maka hanya mun gano wannan da kyau ku sai ya zo kamar dai wannan dattijo a ce suna dukan shi cikin dare suka kama shi a tadaruna ma za ba haka kun san menene ta da haka ya kola imamu ahmad a da sun faɗo man gida wa ana sa'imun sannan ina azumi ƙala wa wadda ulhadi da fiye suka sa sarƙa sarƙa wannan na ɗaure igwa ku gano wannan kasa irin sarkan da in an ɗaura igu a kan mota kran za ta bi da ita ake ɗaure ta don kar ta irin ta aka ɗaure shi da hannu da ƙafa wa arkabuni ala farasin suka ɗaura na akan doki fahashitu an askota min kasratul hadid ya ce wallahi saboda yawan sarkar da nauyinta tsoro nake in faɗo akan dokin faramuni bil hadid da kama sarkan jefa ta aka yi wallahi sarƙar ne ta fincike ni ta yi watsi da ni kun gano wannan da kyau ku Sarƙar aka zubar amma wallahi fincikan shi ta yi ta yi wulwuli da shi fi baitul muslim ya ce a cikin wani ɗaki mai cike da duhu sun ma'adakalo ma'ai hamaran tare da wani mashayin giya suka ɗaure mutane. fa'adakhaluhu fi zanzanatin suka shigar da mu cikin sal guda cikin ƙarfi ƙala faltamastu li'alli da ma'an a tawadda ce sai ɗan lalaba ko akwai ɗan ruwa ka da zan yi rula in yi sallah fawajattu ma'an Ya ce na samu ruwa a to sai a rula wasta al-imam ahmad al-qibla imam ahmad bin hanbal ya fuskanci al-qibla yusalli sallah kawai yake yi biki yana kuka yana roƙon Allah wa Laha yana gana da ubangijin shi wa yaqra'u Alƙur'ana yana karanta alqur'ani kaji asalin daɗi kenan yanzu lagwadon da ke cikin wannan ya fi a baka mulkin amerika mun gano wannan da kyau ka taya cikin dare ka yi alula kana karatun alkur'ani kana sallah kana kuka kana ganawa da Allah kana roƙon Allah duk wanda bai san lagwadan da ke cikin wannan ba to bai san lagwadan da Allah ya taɓa yi a duk duniya ba ina fatan mun gano wannan da kyau fasara hadha khammar wa yasbir sai wannan mashayin giya ya firgigi bai iya danne damuwan da abin da yake a ran shi ba manzarun ajibun ya ga wani abun mamaki fi sijini a gidan kurkuku ya ɗauka yin iska ke kawo gidan kurkuku a ana kai mutanen kirki irin su annabi yusuf irin su ahmad dan hambali irin su ibnu taimiya irin su malam albani ana kai irin su gidan yari mana kai ana kawowa ko abin mamaki ya karawar qur'an wai sabbih katin alkur'ani da kiran Allah da tsarkake Allah wa hadha min har wannan abin ta da hankali ne faƙala ya fulan sai ce bawan Allah man anta wane ne kai ƙala sai ahmad ɗan hambali ce ana ahmad buna hambal ni ne ahmad ɗan hambali ƙala sai ce la ilaha illallah mashayin giya ya ce mai la ilaha illallah anta ahmad buna hambal a'a kai ne ahmad ɗan hambal da ke mana wa'azi da kalmomin Allah ƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske ni ne ƙala sai mashayin giya ya ce limas sajanuka me yasa waɗannan miyagu suka kulle ka ƙala sai imamuna imamu ahalus sunna wal jama'a Ahmadu buna Hambali ya ce ƙultu kaza ni na ce kaza wa ƙalu kaza suka ce kaza ƙala wa ma za ya ƙuluna sai ya ce ko me su suke cewa bayan da kace suka ce ka ce na ce mena kullewa ƙalis sai ce ya ji duna ne duka na suka riƙa hatta a ƙol wai har sai na faɗi abin da suke faɗi mena duka kamar imam ahmad kamar mu ne yanzu ahalus sunna a ce wai a gaban mu a kama abubakar goma ana duka akwai wanda ya isa kun gano abin da ba suke muhammad dan hanbali kenan a ce zamanin ɗan fodiyo a ce a kama ɗan fodiyo a gaban sablayin gondo da sauran jaruman na cewa ana du zai yiwu haka su rika dukan shi a bainan jama'a a kasuwa da yake bai su tarbiyyar mutanen su kan ta'addanci ba kala sai ɗan giya ya ce ya ahmad isbir alal haq ka dage ma gaskiya isbir alal haq ashe shi ma ɗan giyan yana kan me <laughs> isbir alal ka dage ma gaskiya wala tajib lahum fil batil kar ka biye masa akan abin da yake ƙarya ne banna ne rashin gaskiya rashin mutunci rabu da su fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah laqad jaladuni fil khamr 50 marra kan shan giya su 50 suna duka na wa udu kullu marra kuma in sun da kan gobe in koma in dirki kayata ba dai duka ba ne shi ɗan giya ya yaƙuri balantana kai ɗan sunna <laughs> jama'a mu gane zai sha a dakar ya sha a dakar ya sha a dakar bai bari ba su hamsin ishe da suka gaba ba sarki sai allah sai suka jefo ni nan Imam Ahmad أحمد كلما da alahu bit tauba imamu ahmad duk in yi sallah sai ya roƙan ma wannan mashayin giya fada a wajen allah cewa allah maɗaukin sarki ya azarta shi tuba fataba taubatan nasuha a don gidan yaron ya tuba tuba irin ta ɗan ba ƙara waye nasara su ko a maɗan hambali ku gano wannan shi nasara والذين إذا fa'alu fahishatan kaga waɗanda in sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka cuci kawunansu zakarullaha suna zuwa su ambaci Allah fastaghfiru li dhunubihim su roki gafaran Allah zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sanabai babu mai gafaran zunubai in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ƙa'ida shine karka doge maɓannan da kake yi wa hum ya'lamun alhali suna sana Allah baya so in dai har kai laifi ka zalunci kanka kai ba daidai ba Allah ya azata ka tuba gode mashi kuma karka doge maznibi ka yi kana ganin dan an ɗaga ma kafa kul karka suke kai wannan kaga duk laifin da ya kwankwaɗe giya su hamsin da shan bulala da ya tuba Allah ya gafarta mashi mun gane wannan da kyau ko son zuciyarsu ne a maɗan hambali bai ba ya iya haƙuri da dukkanin azaba kawo wanda aka kai shi gidan yari za su ba shi kujerar umara na aikin hajjafa za su kawo mashi ragon layya rigan sallafa geron kunufa za a kawo mashi duk wani abin da ake kaiwa ba za a kai ba saboda baya rawa da irin kiɗan da suke mashi bai rawa da bazarsu ina fatan mun gano wannan da kyau Isa malamai ku ji tsoron Allah kuma da gaskiya tsakaninku da Allah kuma ku faɗe ta da yadda jama'a za su iya karɓanta Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ga Ahmad dan Hanbali yayi watsi da duniya je da duniya suke son shi shi yasa masu iya magana suka ce saunaka duniya ta ki shi kinaka duniya ta so shi Allah ya sa mu dace Abdul Gani al-Maqdisi yukhalifu hawahu ga Abdul Gani al-Maqdisi shi wani babban malami ne atau bi abdulgani al-maqdisi sahibul kamal fi asma'ir rijal malami ne wanda ya rubuta littafin al-kamal fi asma'ir rijal a zatona mujalladi arba'in da wani abu ne mun gano wannan da kyau ku kama kana min a'abadin nas ya zama daga cikin manya-manyan mutane masu naciya wajen bautan Allah wa min nas ko mutum ne wanda yake da jajircewa da ƙarfi wajen bin Allah wa kana sharsan kawai mutum ne jajirtacce mai ƙarfin hali izara almunkar layun tazar in ya ga ana aikata mummunan aiki bai daga kafa wala ya tafa hama bilhudu kuma sam bai fahimtan wai ya ba ba a hankali ana ɓanna wa atahu Allahu quwwatan fil jismi sai kuma Allah madaukin sarki ya bashi karfin jiki mun gano wannan da kyau ku duk in ya gana banna bulo kawai yake saki ina fatan mun gano wannan da kyau yaquluna ka annahu kana sariyatan fi hadidin suka ce yanda ka san darka ne a ce an zuba mata manyan karafuna a ciki in an dake ta za ta girgiza haka yake kamar dirkan karfe haka yake bawon Allah wa usratuhu qawiyya sannan dangin shi da ke mara mai baya su ma masu karfi ne bayan da aka iya da shi wajen ilimi bayan da aka iya da shi wajen karfin jiki bayan da aka iya da shi wajen karfin hali bayan da aka iya da shi wajen tsaya ma addinin Allah sannan in an ce usra ba dangi na jini ba su ake kewaye da shi addinance su kuma da gaske suke yi marra bi wazirin min ran rannan yana tafiya sai ga wani minista daga cikin ministocin gwamnatinsu wal wazir ala farasin shi kuma minista yana kan doki wa ma'al wazir bighalun ya hamilu hamuran to shi wannan minista yana tafe da wani alfadari wanda ba komi kan alfadarin sai kayan giya yuridu an yadda kula bi hal asima yana son ya shiga da shi cikin gari faƙala lahu aina ta zahab sai abdulgani makadisi ya ce mai labai ina za ka ƙala sai ce uridu an adakula so nake in shiga gari ƙala sai abdulgani makadisi ya ce ma hazihi me kake ɗauke da shi kala sai ce umurun wasu 'yan kayayyaki na ne tasha nan da nan sai Abdulgani ya bubbuda kayan da aka rufe a kan wannan giyan fawaje da alhamra sai ga odin giya ya je yau a dama can shigowa da ƙwayoyi da yake da ƙasashen waje suwa ke yi ina fata mun gano wannan da kyau wai shi talaka don allah ina ya ga kuɗin shigo da kwaya kodin iblis kun gano wannan da kyau ku ina kai fa ka faɗa wai ya ce wai ballanta na bom mun gano wannan da kyau ku talaka ina ya ga kudin shigowa da su ni dai kwaya na ce da kun gano wannan da kyau ko da iblis da kuma mai kace ma ba mai da su ak-47 da su rpg da suwa da suwa da jirgin sama shakara da makamai da jirage helikoptoci da motoci masu saliki mun ga da jiragen ruwa guda shida wanda san Polo ya shigo da shi talaka na wannan ne talaka ba abinci yake nema ba eh talaka ya je goma tan shi ta je bara babun da suke ba kenan ba haka ba ne eh mana eh haka ne ta yi tuna maula din nasidi maula ta Balarabi nawa za a bata 500,000 matanka an gama keta ma alfarma a duk duniya ina gaya maka duk wanda ya sa matanka ta je te wannan layin ya gama keta ma alfarma duniya da lahira ina gaya mau gaskiya kowa ya tsara mutuncin iyalan shi ka zama wawa kar matanka ta zama alade to ba gara ka je ka nemi gona ta rika zuwa tana noma ba tunda ta zama sami sami barauniya a dai ba ta banza a ba ta wofi kana da aminci da matan daji tana mika hannu ana ka inna lillahi wa inna ilaihi raji matanka ni ba wanda ya sai ke ta min wannan alfarman duk duniya ba wanda ya isa ina gaya muku kowa ya tsayi tsayiwa irin ta daka kai da zama sha-sha-sha ga abin da bai ta kara karya ba ba da gaske kuke yi ba ina talaka ya gaya shigo da waɗannan abubuwan ta ina zai fara shigowa da su ina ba ya san kamfanonin da ake shigowa da su yanzu kana tsammanin ƙaramin custom ya isa ya tara minista ana binciken kayansu ne tsayen na ciki duk wani abu suke shigowa da shi ba ga sha karatu ba mun gano wannan da kyau ko kawai da ya gani faƙafaza abdulgane ala hadal wazir min ala farasin nan da nan yi sufa kawai ya shaƙo shi kawai suka rikito ƙasa kan dokin ya kifo da minista kun gano wanda da ku fa haɗa fil ardi ya kwaɗa shi da ƙasa wa baraka ala sadarihi ya sufa ya tambul ya haye kan kirjin shi wa a yaltamuhu ya dinga marin shi yana cusa mashi hannu yana ba shi bulu yana kun gano wani da ku sun ma akhadha sikinan ya je ɗauko wuƙa. fafajjara kullul qaraba fil ardi ya fasa wannan tulin giya ya zubar da ita kun gano wannan da kyau ku ya muhimmiyawa. ya ciccusa mashi me ya kwakwala mashi me kun je inda ake wa ministoci suka shigo da kwaya ina fata mun gano wannan da kyau a cikin karatu ne shi ma wannan sunna ne na magabata jama'a mun fahimci wannan da kyau hazihi na kifu ma'aha mawqif ma'ala ce maɗan tsaya nan mata ya kuna taghyirul munkar biliyadi. yaushe ne mutum zai iya hana munkari da hannu kaga in yaro ɗan bana bakwai da bai san ilimi ba ya karanta wannan sai je samu ciya mai cin gaba da kwala mai hannu <laughs> kai kai hankali yaushe ne wani matsayi ne mutum zai kai ga ya inkarul munkar biliyadi? wa hilukum ala dawabid al'amr bil ma'ruf ce ku je ku karanta littafan da suke bayani akan umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wa qadar sabaka hada mun yi wannan bayanan a baya can kuma cikin darimi malam zai kawo mana kar wani ya karanta wannan so da dama mutum ya je nazarin wannan ku an jima shi ma sai ya ce wai bari ya je yi sai an karanta da kai ka kai abdul gani al ne sau da dama nakan kan yi wa mutane irin wannan nasiha za ga mutum ya saki baki yana maganganu sai ɗauka wai albani ya yi shi ma ya ji kasa ɗin shi ɗazu shi ma ya kama kai albani ne ka da kwarjini irin nashi ka da martaba irin nashi ka da karbuwa irin nashi ana tsoron irin yadda ake tsoron shi ana girma Ti irin waɗannan abubuwan sai ka ɗaya kayan makanka lissafi tukuna ɗaya a tara da ɗaya in an ɗebe mai zai faru mun gano wani da kyau ku sau dama mutane sun kasa fahimtar lissafin ɗaya kai kenan a tara da ɗaya shi kenan sai ka sa nawa kenan ba biyu ba sai ba ka lura a gaba an ce a ɗaya bai biyu ba saura nawa to kai kenan na ya kamata kowa ya san haka kai kenan cin da ba shi to yanzu sunanka mai zero ba ka kai ne yanzu za ka gina makanka matsayinka to ko ba a hankali kuna gano wannan da ke ku yaro tsaya matsayinka wallahi kazzancen 'yan duniya ya rude ka so da dama mutane sun kasa fahimtar wannan aicin da albani kaza ne to ai kuma kaza ne a a natsu mun fi ka sanin mala albani jama'a mun gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace so da dama mutane sun kasa fahimtar tintini muke kan wannan dagan ai ana fahimtar wannan da kyau mun buga da duk waɗannan makiyan inda zan ba ku labarin lokacin da aka yi operation aji a ka ai da dama sun ɗauka zuwa yanzu ma shi mai shagon baya nan an gama da shi ajalin ne bai cika ba amma diyan da za a yi kisan ai an shirya a yi lokaci ne bai yi ba ɗauri da barazana ba wanda ba a yi ba to ina son mutane su tsaya su yi abin da ya kamata ba komi ne za ka sa hannu ba ba komi ne za ka yi magana ba ba komi ba ne mutum bai da kan gado a kan haka sai lalata tsarin shi bai san kuma yana lalata tsarin shi ba <laughs> jama'ar annabi kuna gane wannan dole ma da ya ci a ɗanci birki fa don karka je ka samu wani mataimakin gwamna ka haye ruwan cikin shi kai ta cusa mashi yatsa Allah ya harbe ka kuma ka je lahira Allah ya sa ka a wuta wannan shine batan bakatan kenan inna mashahid malai ce abin da muke son mu bayani a nan anna abdulgane haza su jina duk da mamaki minista still da sai a kama shi aka yi mai a kulle shi a gidan yari kaga mu yagun nan ko sun kama ya sun kulle shi wagadi ba alaihi sultan kuma sarki ya bushi da shi to sai me kun gano wannan da kyau ku dama un waɗannan sarakunan ma ba su fushi da kai ba sai Allah ya fushi da kai na gaya maka in ka ji sarki ya ce kai nashi ne ko to ka tabbatar kai ba na Allah ba ne ka tabbatar ba ka ba Allah gara ma ya ce ba ku tare sai kai sujadan godiya amma ce kai nashi ne kai ɗan shi ne a a a a to ka koma kai kuka ka kwana kana sallah kana azumi kana roƙon Allah wani laifi kai ma Allah tana fatan mun gano wannan da kyau mu duk wani azzalimi ba ruwanmu da shi ko ma waye ko mu ne muka yi zalunci ku ce ba ku da mu in ba ka ba sai kun ci duka da tabaryar lahira kuwa Allah shiryar da mu falamma da khalas sijin mun ga fasajjanahu ma'an nasara fil baitul maqdis sharrin mutanen nan kenan kaga Ahmad dan Hanbal an kulle shi da wa mashaya kun gano wannan da kyau ku na an kulle shi kuma wannan dawa arna ya za a sa limamin musulunci da arna hai falon ma da khalar sijin yayin da ya shiga gidan yare ra'an nasara wa sulbana ala nuhurihim sai ga kiristoci da salib cross a wuyansu faƙa mai tawabba. nan da na yi miƙe alola wa kullama tawadda'a fil layli salla rak'ataini duk dare raka biyu kawai yake Wabaka shahekan shahiqan ka annal qiyama kuka ya ciga da damuwa matuƙan damuwa kai ka ce ƙiyama ce ta tsaya fa idza jaffa wudu'uhu alulan na bushewa zahaba ya tawadda sai kuma ya ƙara jaddada ta fama nama wannan daren bai bacci ba falamma asbaha siba yayin da gari ya waye a tan nasara ila sujjan sai su waɗannan kiristoci suka zo jan gandirebobi masu tsaron gidan yari faƙalu suka ce akhrijna ila sultan fitar da mu ku kai mu wajen sarki da nuslima don mu musulunta fa akhrajahum aka kai su wajen sarki fa dakhalu ala sultani suka shiga fada wajen yallaɓai faƙalu suka ce nashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wai sai sarki ce malakum me na kuna musulunta a'a a'a me na su na musulunta aya suka gani sai suke musulunta don kai baka san a addini ƙalo suka ce ra'ayina abdulgani bariha daren jiya ne muga abdulgani al maqdisi yusalli min salatul isha ila al-fajr tun daga isha har asuba sallah yake yi fa zakarna bil qiyama ba abin da ya tuna mana sai tashin kiyama dama da muka ki musulunta ya shigantaka ne yanzu ga musulunta yanzu me yasa kai abdulgani al maqdisi gidan yari ku ce san me san zuciya yanzu wazir wa ya kamata a kai gidan yari ba sarki ba minista ɗan dakon ƙwaya ba eh ina gaya muku da dla e za su yi aikin da ya kamata ko? ku ba waɗannan yaran da ke shan kwaya za a kama ba waɗannan manyan da ke da manyan gidaje su za a kakama don suke shigo da ita suke noma ta suke ba da lasisinta duk wani ɓanna da ka gani suke yin ta inda yaron bai gani ba zai sha koko duk waɗanda da ke shaye-shayen nan ka gaya min wanda yake da dubu hamsin nashi wani bai taba ganinta ba in ba wani ne wani zama ya kwashe ba kun bayanci wannan da kyau ku to amma sai a zuwa a ta abubuwa a ji a hana ɓanna daga inda take kuma da suka sako shi ko ku je ku karanta tarihin shi ci gaba da yi wani manya da suke laifi a wancan lokacin in aka ce zai bojan ya aiki gudu suke yi mun gano wannan da kyau kama wani ɗan sanda da mawaƙi ya mawaƙa in an ji labarin ya danno wajen mai suke yi duk wani ɓarawo da ke dutse kaza dutse kaza ba sa zuwa inda suka ji na can yawa mai yankwa ba sa tsayawa ina fatan mun gano wani to ana jin abdulganil makadisi sai a yi mai sai a farara kawai don fafarinsa yake manyan gari suke waɗannan abubuwan a kabira mujirimi ha haka ƙur'ani ya ce manyan gari su ne miyagun gari liyam kurufi ha da ɓanna a garin ba abin da suke yi amma wa ma yan kuruna illa bi an fusi wa ma shi kurona. duk ɓannan da suke kansu zai koma yi in ma bai koma a duniya ba zai koma yana khalas isa kowa ya kokari ya kula Allah ya tsare mana imaninmu akibatu man ittaba'a hawahu karshen wanda ya bi son zuciyar shi karshen shi ya karshen mabiyin son zuciya take hai jama'a akwai tada hankali duk ka gama bilayi da bilimbituwa a duniya wai me karshen ka sai ka bincika aljanna an aljanna ne ba matsala ya ce abin da kake so kun ko kishiyan aljanna ne to shawaran da nake baka kai me eh ko ka bari Allah azim ka bari Allah shi kyauta woman ittaba alhawa duk wanda ya bi son zuciya to rabu da shi yana nan kamawar da inda muslimin kamar al imam muslim ne ya rawaito hadisi قال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كان rajulin بشماله كما bi النبي kamar yadda annabi ce ma wani yaro wanda ya zo yana cin abinci da hagu kul bi yaminika ci da dama qala la astati sai ce ba zai iya ba takabburan me yasa shi haka dan karin girman kai fa qala lahu annabi ce kul bi yaminika an ce ka ci da damanka qala la astati yace kai ba zan iya ba wai wa yake gaya mu wannan maganar musulmi ne fa wannan mutum musulmi ne ba arne ba ne saboda in arne ne annabu ba zai ce ya ci da dama ba me zai ce mashi ya ce la ilaha illallah saboda faɗin la ilaha illallah ta fi muhimmanci a nan musulmi ne wai ba zai iya ba takabburan qala lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sai annabi ce lasta ta'ata to ko ba za ka iya ba ai ja'alaka ma tastati Allah ya sanya ka ba za ka iya ba fa ma rafa'aha ila famihi har ya mutu bai ya daga hannun zuwa baki ba hannun daman sai ta bushe kawai duk wanda ya bi son zuciya a wata harka ko Allah sai Allah ya wulakanta shi a kanta <clears throat> kowace iri ce ko kai makanka fada wala azabul akhira malai iktibasi yace ja'ala Allahu ya bisa ya sanya hannun ta bushe kuma ƙuban lahira akhaza ta fi tozarci wahum la yunsarun kuma duk wanda ya afka mata a lahira bai da wanda zai agaje shi malai yace ce wata jidul mutakabbirin ladin rakiba hawahu yu'aridu sunan shahira zaka ga wanda yake bin son zuciyan shi yana dirar masunoni shahararru da suka shahara kamar rana ina ƙoƙarin muƙurƙushe su gano wannan da ke ku sai suna ta tabbata ingantacciya mutum na ɗaukan son zuciya sai ga ya darar mata wa yufti fi din kaga mutum yana ba da fatawan ƙarya cikin addini ta jiduhu muftiyan za a same shi yana fatawa kai ka ce min hay'ati kibaril ulama yanda kasan wani babban malami daga hay'atul kibarul ulama mujtahidan mutlaqan kamar wani mutlaqin mujtahidi ku gano wannan da kyau ku yana fata wanda ya ga dama ta'arrada alaihi masail in matsaloli suka zo a yi kaza qala la sai ce a'a a bar kaza sai ce na'am hawa ne fa Hmm. matsalan da irin su mala abubakar gumi irin su bin bas irin su muhammad nasir dinar albani da sauransu in an kawo ta a rabi da alamin islami wallahi sai su wata uku suna tattauna ta kuma wanda ya hau kan son zuciya irin waɗannan fatoyi guda 60 zai iya ragargaza su a ƙasa da minti 30 <laughs> Allah saboda bai san Allah ba ya ɗauka addinin Allah abin da ya fahimta ne Allah shi da mu hazihi min kusur qusur malai ce wannan yana daga cikin karamin sani kukumi wal amru fihi si'a kuma suna ganin al'amarin ya da yalwa kowa ya abin da ya ga dama wa antum mutashaddidun ko kuma ana maku kallon masu tsanantawa ne wale hadha bi sahihin wannan ba abu ne mai kyau ba wa ila Allah duk mai irin wannan taɓargaza ku jingina al'amarin shi zuwa ga Allah kalas kaga malamai magabata yadda suke maganganu kai ka ce sun karanta ɗabi'un mutane ne mai wannan maganan fa yau sama da shekara 900 da barin duniya Allah shiryar da mu awwalul ikabat fi tariqid da'awa mala ce farkon bala'i da ke zuwa ya road block a hanyar da'awa ya haifar da matsaloli da cikas da'awa ta ƙi gaba ta ƙi baya al'amari ya gurɓace lalace ittiba'ul hawa San zuciya ne ka cire son zuciya ya zama Allah ne ka gani Allah sai Allah ya tarfa mu garin mai nono Allah ya tsare mana imaninmu innal hawa ilahun yu'bad mali ce son zuciya abun bauta ne da ake bauta ma min dunillah shi sa mai bin son zuciyar shi ko na wasin shi to ɗaya yake da mai bautan lata da uzza ɗaya yake da mai bautan cross ɗaya yake da mai bautan tsumburbura ɗaya yake da mai bautan dodo tsafi yake yi mushiriki ne irin yadda waɗancan suke mushirikai domin allah da kan shi ce a fara'aita manittaka da ilahahu sai ce mai hawahu ai bai ce manittaka da ilahahu sadiquhu ba sai ce manittaka da ilahahu hawahu za mu zo za mu karanta wannan bangare. za ku zo za ku ji irin bayanan da malam zai bayyana mana da irin haɗarin da duk wanda yake harkan da'awa ya faɗa masan zuciya sannan mu shiga ciki mu ji asare da hadisai da bayanai da sharhi a cikin sanin darimi a cikin fatuhul mannan da iznin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum